Wani rahoto da muke samu yanzu-yanzu daga ƙasar Nijar da ɗumi na cewa ƙasar Nijar na ci gaba da samun ci gaba kan wutar lantarki kamar yadda kuke gani kamfanin samar da wutar lantarki na Kenya Central zai fara fitar da wutar lantarki mega 40 megawatt 40 da ke bawa da magaran wuta a halin yanzu an kammala aikin ɗari bisa ɗari kamar yadda kuke gani waɗannan dai su ne sabbin kayan aikin da za a fara aiki da su a wannan kamfani wanda zai rinka samarwa da yankin da magaran wutar lantarki mai zaman kansa kuma kamar yadda rahoton ya bayyana cewar yanzu haka aikin ya kammala ɗari bisa ɗari saura fara amfani da shi ƙasar Nijar dai ta tunkari matsalar wutar lantarki ne tun lokacin da ƙasar Najeriya ta yanke wutar lantarkin da take ba wa Nijar sai sojojin juyin mulki suka mai da hankali kan yadda za su samar wa da ƙasar Nijar wutar lantarki ta ta mai cin gashin kanta kuma ta kanta kamar yadda kuke gani wannan aikin dai an fara yin shi ne tun lokacin gwamnatin da aka hamɓarar ta Muhammad Bazoum wanda yanzu haka an kammala aikin ɗari bisa ɗari kuma wannan kamfanin samar da wutar lantarki na Kenya Central da ke bawa da magaran wuta a halin yanzu zai fara zai ci gaba da bata wuta ɗari ba tare da dogaro da wuta daga makwabta ba a muke addu'ar ubangiji Allah ya sanya alkhairi ya kuma kiyaye ubangiji Allah ya kawo tabbataccen ci gaba amin suma amin